الرحمن الرحيم الحمد لله ناصر السنة والإسلام والدين بأهل السنة والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شابيون قوة جمالا الثانية هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم دبودة لديه دود أربعين دبيو وندشيه ديدي دا wato da 26 daga watan ɗaya shekara 2021 a ƙarƙashin wannan makaranta inda kamar yadda 'yan uwa suka sani muna kawo muku darasi cikin littattafai guda biyu littafi na farko a ƙa'idu shi a al'imamiya al'isniya a shari'a su'alun wa jawabun da kuma littafin babban malami malam habibu wato tambihu albab a wani lokaci kuma wannan makaranta ta sunanta wa kanta gwargwadon abin da yake faruwa sai ta fuskance shi na matsala a yau mun samu bakuncin dan uwa wato malam sani alkanawi eh, daga birnin kano sannan kuma daga lagos malam sani alkanawi jumping daga lagos sai birni daga birni sannan sai nan a yau ba karatu za mu yi ba wa inda ma kawai za mu tattauna wasu matsaloli ne da ba su da yawa abu na farko shine kamar yadda yan uwa suka sani wannan makaranta ko shafin da take da shi a facebook da wasu sauran gurare ba ni kaɗai nake yin karatu ba la'akari da na san cewa mas'uliya ta addini ne kaɗai ba zan iya ta ba don manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi da Allah ya aiko da addini shishi shi kaɗai bai iya yin tahammulin mas'uliyar ba har sai da Allah ya ce huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi li yuzhirahu ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida sai ce muhammadur rasulullah wallazina ma'ahu ashiddaw ala al-kuffari rahama'u bainahum tarahum ruka'an sujjadan yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana mutanen da Allah yi tawassafawa bayan annabin wanda ya nuna cewa tsayuwar addinin ba ta yi ba kadai kuma Allah yana da iko in ya ga dama ya agazawa annabi shi shi kadai ya tsayar da addini amma sai da ya taimaka masa da wasu mutane wanda har Allah ya buga misali ya ce zalika masalihun fi taurati wa masalihun fil injili ka zar'in akhrada shat'ahu fa azarahu fastaglada fastawa ala suki wanda kaga kenan shukar da ta fito kwa haɗe sai da ta yi rassan da suka zo suka ainihin wato taimaka mata da haka za mu ga cewa akwai ɗan uwa malam nura leran bauchi yana gabatar da karatu akwai imam yusuf daga ubaja na shi wani lokaci kawai kudubarsa ya cika sawa ban cika ganin suna sa darasinsu ba kai tsaye sannan akwai dan uwa malam haruna musa abu rukayya daga bauchi sannan akwai shi dan uwa malam sani alkanawi a malam nura ma daga lagos wanda suke tare shi ma da yana yin karatu a shafin sannan akwai dan uwa a malam abdulrashid alkasim asadul islam daga abuja da makamantansu dai da ire-irensu amma kafin ba karatu zai ba kawai mana so mu tattauna wasu abubuwa akwai ɗan uwa malam musa yola malam musa yola na kiyaye yana cikin yan uwa da suke bibiyar mu a dukkan abubuwan da muke yi wajen ba da gudunmawa ta kuɗi da ba da gudunmawa ta saurare kama gaskiya mun dan sa ido a 'yan kwanakin nan ba mu cika ganin malam musa yau ba bato ba mu san menene dalili ba allah ya sa lafiya haka idan dan uwa malam musa yola mu ya same shi to da allah sai ya kokari ya bayyana ko ya dawo mana da amsa don yana da hanyar da zai iya samun sannan kuma kamar yadda aka sani yau sako ya fita a ƙasar nan an canza shugabannin tsaro chief services da shugaban sojin sama na ƙasa da na ruwa da na tudu ne mako to da na tudun da na ruwan da na sama ko kuwa da kuma shugaban tsaron gabaki da wannan makaranta tana musu fatan alheri su duka ɓangarorin uku Allah ya sa canjin da aka yi zawo ƙasar nan alheri muna roƙon Allah Allah ka sa yi amfani da su wajen kawo ƙarshen wannan tarka-tarka da ake ta matsalar tsaro a Najeriya sannan kuma a fikinar da ta fara faruwa yanzu kwanan nan a jihohin Yarbawa wajen ƙoƙarin cewa sai an tashi Fulani daga jihar gabaki ɗaya wasu ko in ce wanda ake so a tasa indijin ne na ƙasar a nan haka haife su yadda yarbawan gurin suke jin yarbanci haka su ma suke yarbanci suna iya karatu da shi sannan suna iya rubutu da shi sannan rana ɗaya aka zo aka ce ba 'yan ƙasa ba ne sai sun bar jiha sannan kuma ana ji ana kallo wanda fito i wannan maganan shugaba ne fa yau jama'a yadda yana gwamna ya fito ya ce sai fulani sun bar jihar idan yanzu wani gwamna a kaduna ko a kano ko a sokoto shi ma ya ɗauki matakin cewa duk inda wata ƙabila take irin wannan jinsin ita ma sai ta bar jihar kun ga ya matsa ƙasar za so ya kamata masu hankali su shiga cikin wannan abin sannan kuma abin da shi bai sani ba ya tambayi gwamna ma nasu zai faɗa mai ya faɗa cewa fulanin nan ba sa kai ƙara kotu ba za su kai ƙara police station ba kuma ina rantsewa da sarkin mulkin sarkin da ya tsaye da sama babu shi. idan wani abin ba su taka mai bulki ba kas su taɓa tsammanin wai fulani za su yafi walla ba za su yafi ba sai sun rama wannan ita ce magana ta gaskiya ya faru a jihar kaduna mun gani in an musu ba fulatanin mutum yana iya aika goron gayyata daga wata ƙasa wallahi su su sau da ka kasi tsammanin cewa idan suka kashe fulanin nan sun kashe banza ba abin da zai faru to kafin fitina tun da ta faru can ta faru can ta faru can kafin ta zo ta faru ta gallabi kowa dole ne gwamnatin tarayya ta ɗauki duk wani mataki da za ta ɗauka don dakile abu wannan mutumin gwamna ne shi a jiha i ɗauki wannan matakin da ragowar gwamnoni ba yadda za a yi in dai maganar da kuke faɗa ƙasa ɗaya ce al'umma ɗaya Da kowa ya ɗauki wannan matakin ya ce wata al'umma sai ta bar jihar gabaki da a taka masa burki in dai doka ce take tafiyar da ƙasa wannan mu shine sakon wannan makaranta da haka wannan makaranta tana wa su waɗannan sababbin jami'an tsaro da aka kawo fatan alheri Allah ya sa kawo su ya zama alheri ga ƙasa da 'yan ƙasar wannan mu shine addu'ar da muke musu sannan kamar yadda na faɗa na ce ba ni kaɗai ba ne nake gabatar da karatu a wannan shafin kafin faɗi gabatar da karatu kamar yadda 'yan uwa suka sani yau mana ashirin da shi daga wata kuma wannan makaranta tsarinta ne daga ashirin da biyar da shida da bakwai kusan daga watan da ya wuce zuwa yanzu <clears throat> wani lokaci galibi kusan kullum na mutane za su ga abin yana faruwa in muna karatu sai a ga an ɗauke wuta sai an je an tashi janareto cikin kuɗin da mutane suke aiko mana ne aka samu gurin nan in bata za mu ce ko sola ta yadda gurin kawai yana buƙatar AC ne idan wani yanayi ya kama da haka yanzu za ku ga cewa babu yadda za a yi in an ɗauke wuta mutane su iya gane cewa ma an ɗauke wuta ba a ganiya saboda haka wannan kuma ta hanyar kuɗaɗen da mutane suke aikowa ne aka yi wannan aikin da su muna roƙon Allah duk wanda ya bada kuɗin shi aka haske gurin karatun nan to shi ma Allah ya haska al'amarinsa na rayuwa duniya sannan Allah ya haskaka masa lahirarsa a akawun ɗin da za a ci gaba da aiko gudunma kullum muna magana wanda suka yadda da abin da muke karantarwa ne don wanda ma bai yadda ba lokacin ma ya saurare mu ba shi da shi a'a wanda suka yadda da abin da muke addini ne suke ba da gudunma shi muke magana wanda bai yadda ba kai ba ta taka muke ba kuma ba muna yi bane dan neman yadda ka dan baka isa ba da haka akan nomba ɗin sifili sifili biyu bakwai ne uku uku biyu tara ɗaya takwas idan ana buƙatar ƙarin bayani akwai nambobi za a tuntuɓa akwai sifili takwas sifili biyu uku biyu takwas takwas sifili shida tara akwai sifili takwas sifili uku sifili tara bakwai biyar biyu sai tara biyu sannan akwai sifili takwas sifili shida biyar bakwai ɗaya sai takwas shida sai bakwai sufuri sannan akwai sufuri takwas sufuri uku bakwai takwas uku sai tara hudu biyar sufuri daga nijar kuma akwai ainihin wato a shida tara a tara shida kai tara bakwai uku sufuri shida shida wannan namba wayan alhaji hamis ibrahim ne sannan daga ainihin wato ghana akwai wato biyu hudu hudu hudu guda uku ne tara uku bakwai biyar hudu wannan namban wayan alhaji nasir abdulrahman ne sannan akwai daga benin wato tara bakwai tara takwas tara biyu sai sufuli shida wannan namban wayan shek muhammad kabir ne daga kwatano sannan akwai wato daga nan a domin akwai tara biyu bakwai biyu bakwai biyu uku sufuli namban wayan malam abubakar ali ne na daga kamaru akwai ainihin wato shida biyar sufuli tara bakwai shida tara sai shida sufuli wannan lambar wayan barra malam harun ɗanladi wato sannan akwai daga mali akwai malam attahiru duka plus shida za biyu biyu uku sai bakwai hudu hudu sai uku ɗaya takwas sai ɗaya biyu sannan akwai gabon plus sai biyu hudu ɗaya sufuli bakwai sufuli shida takwas ɗaya sufuli wato hudu wannan shine namban wayan da duk wanda yake so ya bada da gudunmawa ga kasashen da ke waje kuma duk wanda ya bada da kudin shi ta wannan hanyar kamar ya bada da kudin shi gare mu ne hannu da hannu Daka dukkan mutanen da suke ba mu asasan nan gudunmawa, to muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su gudunmawa cikin al'amuran su na duniya da lahira. Malam Sani Alkanawi wannan makaranta dama kai ma wato ɗaya ne daga cikin wanda suka zagi dan suka jajirce wajen karantarwa don mutane su gane addini tana maka barka da zuwa a matsayin ziyara farko. wa inna ma kawai abubuwa ne nake so in faɗe su da ba su da yawa kamar haka a kullum muna roƙon Allah muna cewa Allah ka ba mu ilimi mai amfani malamai sun ce ana gane cewa ilimi yana da amfani da abu guda hudu duk ilimin da yake da amfani to zai koyawa mai shi abu hudu na farko imani da Allah da kuma rassan imanin sannan na biyu takawa da kuma rassan taƙawa ɗin sannan na uku zai koya maka asidiku ma'allahi walhal gaskiya tare da Allah sannan kuma gaskiya tare da mutanen da kake mu'amala da su tunda Allah ma ya sani cewa akwai mutanen da abin da suke na da'awar imani ƙarya suke ba da gaske suke ba shi yasa da ya lissafa sifa guda wajen goma a suratul baqara tun daga laysal birra an tuwallu wujuhakum da ya gama sai yace ulaika allazina sadaqu wa ulaika humul muttaquna kuma shi yasa ha alkiyama ma idan Allah ya tsaye da ita Allah zai ce qala Allahu mu yawmu yanfa'u as-sadiqina sidquhum rana ce da masu gaskiyar su za ta yi musu amfani da aka yi kalli tawagar sahabbai ya ce mana ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin mu ji tsoron Allah mu kasance tare da masu gaskiya to mu yi kokari mu zama masu gaskiya tsakanin tsakaninmu da Allah da kuma masu gaskiya tsakanin tsakaninmu da mutanen da muke mu'amala da su sana abu na hudu ilimin zai koya maka amana wannan amana ce za ta sa ba yadda za a yi don dan wani abu da za ka samu tafi kaskantacce na duniya wulaƙantacce. ka iya haɗintan al'ummar da Allah ya ɗora ta amana a hannunka. Menene dalilin da ya sa Allah da ya magana da malamai, ya ce, Fana ba zuhu ra'a zuhurihim washtarau raubihi samanin ƙalila sun siyar da shi kuɗi ɗan karam. So in malamin isa ki gaskiya saboda wani abu da ya samu duk abin da ya tara a duniya, wallahi in ka haɗa da asarar da i a lahira. samanin kalilin ne kuɗi ne ɗan kaɗan bai samu komai ba asara yi wannan shi ne dalili to shi ya sa kwanan na nake ganin maganan malam Jafar Allah ya ci kansa yake faɗa cewa ce akwai matsalar da in ta taso da ka ha'inci al'umma Allah ya ɗora maka amana sai ce wallahi akwai maganar da gara ka faɗe ta ko za ka bar duniya ka mutu da amanan ya fi maka sauki ga gaban Allah to kaga shi malam jafar cikin abin da muke kyautata zato tasa ta yi kyau kuma babu wani abu da ya taɓa faruwa cikin al'ummar nan wanda ya kamata a fito a yi magana malam jafar hayyabar duniya iha in ci al'ummar nan bai fito ya faɗi gaskiya ba to wannan su ne abubuwa guda hudu idan ilimi ba shi da amfani to haka kazalika sai ya yi ƙoƙarin koyawa mai shi abu hudu na farko zai koya masa su kwaɗayi na biyu sai ya koya masa alkazibu ƙarya sannan na uku sai ya koya masa alhassadu hassada hassada wanda yau wannan hassadan tana cikin babban musifa da bala'i na ɗaliban karatu da malaman addini har cewa ake wai hassada aikin malamai al'imamu zahabi da izo cikin sirar alamin nubala ina ta aliki ce malaman da ba na Allah ba su ne hassada take su amma ba yadda za a yi in akwai Allah a ranka ka zo kana bakin ciki da ci gaban wani bayan al'amuran nan ka san cewa ba kai kake yin su ba Allah ne ke yin su hassada yau shine babban musifar da take kashe ɗaliban karatu ɗaliban karatu hassada Allah ka raba mu da hasada ba wani wanda zai zauna lafiya billahi la ilaha illa huwa sai mutumin da Allah ya taimake shi ya tsarkake zuciyarsa daga hasada daga bakin ciki da ci gaban wani hasada to ka auna daya daga cikin ɗaliban karatu ko malaman addini a wannan babu sannan ilimi bai da amfani sai ya koya mai shi alkibru girman kai inda malam sani alkanawi yake yana Legas. ya kamata a ce idan zuciyarka akwai Allah duk lokacin da aka ce ga wani ɗan uwa ya bayyana daga wani guri yana karantar da addini ka dinga cewa eh ka samu ɗan uwa malam kanawi ba don wasu a Legas ba da ire-irensa wanda za su tsaya su karantar da addini da wajibin har yanzu yana kanmu sai mun yi a nan sai mun je can kuma mun yi samun su su tara kofa a can shine dalilin da yasa wajibcin ya fada akan menene dalilin da yasa ko hadisi ne gwargwadon yadda mazajen suka yi yawa wajen ruwaito shi gwargwadon yadda hadisi yake da ƙarfi gwargwadon kuma yadda mazajen suka yi karanci gwargwadon yadda hadisin darajarsa ta yi ƙasa wajen ruwaya to wannan shine abu na gaba da haka duk ilimin da bai da amfani sai akwai mai shi abu hudun nan kwaɗayi ƙarya hassada sannan sai ya koya masa girman kai to kowa a cikin mu sai ya auna kansa ya gani bisa ga ka'idar da Allah subhanahu wata'ala ke cewa balil insanu ala nafsihi basira sannan a gurguje kafin ba dan uwa malam sani alkanawi dama yawa mutane barka da zuwa wannan gari na jihar Kaduna ga dan uwa malam Suleiman Alhafiz shi daga Kamaru yake wanda insha Allah kafin ya koma da mu samu lokaci ne irin wannan zaman akwai sifofi da malamai suka ce ya kamata kowane malami ya ƙoƙarin cika su sannan ɗaliban da za su taso a ƙarƙashin shi ya tayar da su akan wannan Shi shine sifatun yambagi tawaffur hafin mu'allim sifofin da ya kamata su ci ku ga malami na farko shi ne ikhlasul ilmi lillahi wannan abin yana da mugun wahala wallahi yanzu ga annabi Musa annabta aka ce ne ga ta yanzu wanda duk mun sani matsayi na ƙarshe da Allah ke wa ɗan adam a doron ƙasa daga ran da ya naɗa ka yace kai annabi ne an gama amma aka ce annabi Musa ga annabta amma yana Allah Haruna ahi ga ɗan uwana Haruna yana ma itirafi da kansa yana cewa huwa afsahu minni lisanan Allah ya fi ni fasaha wajen magana Allah ka aike ni da haka da wannan ne Allah ya jinjina wa annabi Musa yace masa wuzu fil kitabi Musa innahu kana mukhlisan aw watarwa innahu kana mukhlasan wa kana rasulan nabiyya sai mu duba mu gani sai mu duba mu gani yau wata matsala ta taso ta ilimi makon in duba girman Allah an ce in zo in yi sun ci a'a ga malam sani alkanawi tsakani da Allah matsalan nan ya samu lokaci ya bibiye ta sama da ni shi ya kamata in yi magana a kan ba ni ba sai ka gaba ma irin wannan akwai ɗan uwa malam kabiru bashir hayaƙi fit da na kogo daga kano kowa ya san irin ƙoƙarin da yi wajen yi ma abdul jabbar lokacin da matsalolin nan suka fara tasowa ba wai don baka da karatu ba kana da shi a'a watakila za ma ka iya karantar da malam kabiru bashir amma da yawan wanda suke tattauna masail din wallahi malam kabiru bashir ya fi su cancantar ya tattauna matsalar hanni da nake magana ba don kuma saboda malam kabiru bashir ya samu lokaci ya bibi matsalolin ya ba su lokacin da sama da ni ban ba matsalolin lokacin ba to irin wannan insafi yana da mugun wahala Ƙwaron gasken gaske a babi na karatu sana abu na biyu sadiqul muallim gaskiyar malami wanda abdullahi bin salam haka ya faɗa ya ce lokacin da annabi ya zo garin madina aka yi dafifi kowa yana ga manzan Allah ya zo ga manzan Allah ya zo ce fuskar manzan Allah tana bayyana gare ni ina kallon fuskar shi na gane wannan mutum ba makareci ba ne sidikul mu'allim gaskiyar malami amma kana karantar da mutane addini kana malamin su yau da gobe mu'amala kada su ta su gane cewa kai makareci ne ka gane sa matsala duk wanda za a yi kai mu'amala da shi ka faɗa mai in abu zai yiwu zai yiwu in ba zai yiwu ma kawai ba zai yiwu ba ko da ba zai ji daɗi ba shikenan kawai sana abu na uku shine ƙasar qawli wal amal sai an yi ƙoƙari an samu maganganun ka kasu saɓa da aikin da da kake yi a'a Allah ya ƙi kamala ta cika ga kowa sai da shi kaɗai ko ba gaskiya ba amma su kuma mutane su ji tsoron Allah su dinga wa masu karantar da addini adalci tun da annabi sallallahu alaihi wasallama Muhammadu dan Abdullahi ya koma zuwa ga Allah daga lokacin Allah ya ɗauki rigar rashin kuskure ga wani mutum amma wace ka'ida ce ya kamata a yi mu'amala da mutum yana karantar da addini wajen muwazana wajen auna alhassanatu wa sahi'atu shi idan an samu mutum yana da kurakure uku yana da alheri bakwai wajen karantar da addini sai ai hakuri saboda ka'ida na innal hasanatu yuzhibna sahi'a to wasu zaka zo kana karantar da su addini mu'amalar da suke so su yi maka mu'amala ta dole ka zama annabi ko mala'ika ba za ka yi kuskure ba kuma kai baka da wannan sharadin baka da wannan kariyar sai ya zamanto wasu su ɗabi'arsu shi ne duk kuma abin da za ka yi na alheri ba shi suke kallo ba kuskuren kawai suke nema a rayuwarsu wanda ba a yin haka hakan ba daidai ba ne amma kana karantar da mutane ka yi ƙoƙari ya zamanto maganganunka a samu mutabaka tsakanin aikinka da haka lokacin da Allah madaukakin sarki ya ce a tamuruna nasa bilkabi da yawa za zaka ga suna fassara cewa shin yanzu za ku umarni mutane ku ce su yi abu ku kuɗi wannan hamza ɗin istifham ne inkari da ma'anan bai dace ba ku ku ce wa mutane su yi abu ko kuma ku ƙi bai dace ba sana abu na hudu al'adil wal musawa adalci da kuma daidaitawa tsakanin ɗalibai wajen kowa ka ajiye shi manzilar da ya kamata ka ajiye shi yanzu matsayin sai na abakar a wajen annabi ba daidai yake da ragowar mutane ba saboda falala ta sabiƙa da dalili kaza da dalili kaza da dalili kaza to ba daidai ba ne idan kana karantar da mutane addini wa'annan ɗalibanka ne ka daɗe kuna harkar gwagwarmayar addini da daɗi babu daɗi rana ɗaya kawai wani mutum ya zo daga wata duniya so saboda kana tunanin yana da wani matsayi ko saboda shi wani ne sai ka watsar da su ka riƙe shi ko ka ɗauko shi ka ɗora su a kansu ba a yin haka wanda da yawa ana samun irin wa'annan kurakuran masu addini na yi menene dalilin da yasa sanda shawa suka ce wa annabi ga yadda suke so yi Allah ya ce wa annabi ina wasbir nafsaka ma allazina yad'una rabbuhum bil gadati wal ashi yuriduna wajha sannan kuma kullum yana faɗawa mutane duk mutumin da izo ice zai yi addinin nan na Allah duk yadda mutane suke ganin shi ba kowa bane wallahi in dai addinin ne a gaban ka shine naka duk kuma wanda ya ce babu ruwan shi da addini lalan zai da Allah duk girman sa kai ma ka rufe ido ka ce ba ruwanka da shi shine zaman ka lafiya sannan abu na biyar shine at-tahalli bil akhlaq al-fadila wal hamida yin kwalliya da ɗabi'u na falala da ɗabi'un da suke ababen yabo duk mutumin da izo yi mu'amala da kai abin da kake karantar da shi na ga halayen annabi ya ga abin a aikace ba ya zo ya same ka ba yana jin cewa kana karantar da mutane ga halayen annabi amma yana zuwa sai ga annabin yi nan kai kayan kuma za ka samu a inda da ka samu suna yin wannan wasu in dai in wasu kai ka san su ka san karatun su kakkai mu'amala da su akwai wanda in ka san karatun su ran da ka tafi mu'amala da su to za ka samu daga nan duk abin da yake fitowa na alheri wajen su na karatu ka dina saurara shi don za ka same su ba su da mu'amala mai kyau babu to sana abu na shida shi ne tawadu'ul mu'allim shi kan shi malami ana buƙatar kai kanka ka zama mai tawadu'u duk mutumin da ya karanta rayuwar annabi ya san cike take da haka wani lokacin yana zaune da sahabbai da aka ga cewa in ba a cika gane waye annabin ba ta hanyar wajen mu'amalar da yake da su Allah ka ji kan babban malamin mu ba dan ya mutu ba malam Abubakar sami naka eh alherin Allah ya kai zuwa ga shehi malam Abubakar sami naka duk mutumin da yake sauraron gidan cibin Afirka ba sai na faɗa ba kowa ya san malami ne na yankan shakkan da baka isa ka ja in ba karatu muke ba an zauna ana majalisi ana karatu to za ka samu cewa in an tashi daga inda za mu tafi mu je mu dawo ba kasafai kake iya gane waye malamin a cikin ba haka ake so haka mun koya abubuwa da dama a wajen malam sami naka ta ɓangaren wato mu'amala to tawadu jama'a duk wani mutum da kake so mutane su girmama ka to kishi ya girman za ka dinga yi ɗan adam yadda Allah yi shi duk wanda kake nuna mai kafi shi to ba za ku shirya da shi ba in kana nuna wa ɗan adam kafi shi to ba yadda za a yi ku shirya da shi ita ce ƙa'ida kawai sai ka ɗauki kanka ba ka jin kai wani abu ne to lokacin Allah yake sa mutane su dinga jin cewa kai wani abu ne amma wallahi daga lokacin da kake jin cewa kai wata tsiya ne to shi kuma Allah lokacin zai nuna cewa kai ba kowa bane a idan mutane kuma kai ba wata tsiya ba ne wannan ita ce ƙa'ida sannan abu na gaba shi shine na takwas wannan shaja'atul mu'allim kai kanka malamin kana karantar da addini ana buƙatar ka zama mai shaja'a kar ka zama matsoraci domin ka zama matsoraci ka zama firgitacce ran da aka firgita ka in ka firgice kaga shikenan duk ta firgice dan annabi ba haka yake ba sallallahu alaihi wasallama shi yasa duk yadda irin jaramta su sai na ali take zaka ji suna cewa ai rikici yayi rikici rigima ta yi rigima to daga ƙarshe sai sun koma wajen annabi da shi suke laɓewa ka gani shi yasa a yakin hunaini da aka gudu sanda aka gudu can annabi yake fara yana anan nabi wulakatin annabi na abdul muttalib ka gani to sana abu na taku shine mizahul muallim ma a talamizi dole malami ya zamanto yana sakin jiki da ba'a wajen ɗaliban shi kamar yadda haka annabi yake su kuma mutane kar su dinga wuce gona da iri wasu zaka ga sukan zama suna da kasawa wajen mu'amala ne saboda wasu mutane da ka buɗe musu ƙofa wasu kuma ba su san ya kamata ba amma dai kullum abin da ni nake cewa shine wato a dole ne dama ka san amana Allah subhanahu Ta'ala ya dora maka wajen kula da wasu al'amara da kuma kiyaye su to ba'ar malami za ka samu lokaci hatta kananan yara manzon Allah yakan yi musu ba'a wasa to za ka samu haka cikin sahabbai sallallahu alaihi wasallama haka yake amma akwai wanda za ka ga ko dariya bai zai mutuke fuska shi a basa wata an yi magana zai ce shi ba zai saki a wannan ba mutane sai su rena ka wallahi ko in an zo gabar da ya kamata a yi dariya a majalisin in an yi dariya sai ya za ka zo kana dariya kai da Allah bai kafarta maka ba waye baka izinin kai dariya kaga akwai akwai tashdidi a ciki ka gani to sannan abu na tara shine asabar wa hatmalil kadab ana bukatar dole malami ya zama yana da haƙuri da kuma ɗauke fushi yasa kullum nake cewa likitoci sun yi nasu saura malaman addini kun ga likitoci lokacin da suka lura mafi yawancin magungunan da ɗan adam ke mu'amala da su wajen sha suna da ɗaci to bai kamata a haɗa maka zafi biyu ba ga zafin ciwo ga ɗacin magani sai suka yi dabara sai suka nemo kafso sai suka zuba maganin a ciki sai suka lullube shi ta yadda da ka tashi ka sa maganin ka haɗi ba tare da kayi ta'amuli da ɗacin ba kuma za ku ga cewa idan aka ɗauke mutum aka kai shi asibiti da lafiya ya ji ciwo ko ya kare idan wani likita ya taɓa ciwon za ka ga wani saboda jin zafin ciwon in ya tashi zagi hakka kan likitan na sha takwas ya zaga amma za ka ga haƙuri yake ba shi yanzu ba ta zagin yake ba ta ƙoƙarin yake yi yaya za a yi ya ainihin wato ceto rayuwarsa shi ne abin da yake yi yaya za a iya ceto rayuwarsa to idan wanda suke warkar da ciwo hiski wanda ido ke gani suna wannan haƙurin billahi alaika malam kana wa ya kamata yi fa haƙuri da wanda zai warkar da ciwo hiski ko wanda ya warkar da ciwo ma'anawi an zo an lalata aƙidar mutane an lalata akhlaqu na mutane sai muka zo muka ce muna so sai mun daidaita su sun dawo daidai wa ya kamata ya fi haƙuri wanda zai warkar da cuta haifi ma'anawi ka gani wasu wanda zai ce shi yana gudun kada a faɗa masa magana ne a ya za a kalla annabi a ce masa kai wawa ne ya ce laisa bi safaha wallahi ni ba wawa ba ne walakin ni rasulun min rabbil alamin ni dan sako ne daga wajen Allah ubangijin talikai in ana iya kallon annabin Allah a ce masa kai wawa ne waye kuma zai zo ce ba za a faɗa masa magana ba kuma menene hikimar Allah ya ce wa annabi wala qad kuzzibat rusulun min qablika fasabaru ala ma kuzzibu wa uduhum hatta atahum nasruna an aiko manzanni gabanin kai an cutar da su amma hakuri suka yi haka dole ne tsakani da Allah mu yi hakuri da ɗauke fushi lokacin da muke karantar da asiri za mu karantar da wani abu wala wani ba zai gane ba sai ka duniya ma sannan zai gane ina iya tunawa sanda ake taka karatun ma a aiki na tasa wasu matsaloli da ba akwai wani bawan Allah ban san ina isa mu nan ban wayata ba kusan duk juma'a da an sa karatu haka zai turo ta ya zagi ni ya zagi iyaye na ya tsine mun duk wani malami da san ina da alaka da shi sai ya kira sunansa ya tsine masa haka ya ɗauka tsawon lokaci yana yi wani lokaci in gani wani lokaci ba na gani ranar da ituro na ƙarshe sai ne masa addu'a na ce Allah ya saka maka da arziki Allah ya jikin iyayenka in sun rasu in kuma suna da rai Allah kai ya saka rabu lafiya da su malamanka da suka karantar da kai kai Allah ya musu albarka Allah ya saka musu da abin da suka yi maka na karantarwa na ce amma na san kawai dan adam makiyin abin da ya jahilta to da ka ina roƙon Allah ya shiryar yadda kai ya nuna maka da sai na tura masa tun daga ranar da zake turo wannan wannan zagi to kaga da ya tuturo ni ma ban da lokaci na zo na zauna biyan na ce kai ma Allah shi kenan dama abin da yake so kenan ya ɓata wa kansa lokaci ni ma ya ɓata mun lokaci to dole ne sai mun yi haƙuri wajen ihtimalul qadab kwanan nan wani a sakkwato ba sai na kira sunansa ba wata matsala da ta taso ta abin ya ba shi mamaki yace akwai wanda yake da alaka da shi a bangaren bid'a amma wallahi bai kai matsayin ya buga mai waya ya dauka ba yace amma sai gashi ya bugawa Dr. Sani Jos waya na sakkwato ya dauka akan matsalan ya bugawa Dr. Mansur waya ya dauka sannan ya buga wa malam abdullahi waya ya dauka kaga wa'annan ba fa malamai bane wanda yake da alaka da su amma sun iya buga musu waya suka dauki wayar shi suka saurare shi amma ga malamin da yake da inkisabi saboda tsabar malanta bai sai buga mai waya ya dauka to kaga haka ake yin al'amara sannan yan uwa abu na goma akwai tajannabul kalamul fahishin bazi nisantar maganganu wanda suke miyagu na alfasha idan ba a babu lalura da karantarwa ba to kar a ji ka kana karantar da addini suna maimaituwa a ainihin wato bakinka sana abu na goma sha da shi ne istisharatul mu'allim da gairihi malami ya dinga neman shawarar waninsa shawarar nan kuma za mu ga akwai wanda suke sama da kai a karatu akwai daidai kai akwai ƙasa da kai kowa da amfanin da zai maka idan Allah zai ce wa annabi fa'afu anhum wastarfil lahum wa shawiruhum fil amri sannan Allah ya saukan mana da sura Qur'ani suratul shura Allah ya kawo sallah da zakka ya raba tsakiya ya kawo shawara ya sa sallah tana daga cikin shika-shikan musulunci zakka haka amma kowa ya san shawara ba ta ciki ba dan komai Allah ya haka ba sai dan ya nuna cewa idan matsala ta taso kana da 'yan uwa na addini akwai abin da kakka dinga tanfidin sa kai kadai a dinga neman shawara yaya za a yi ya za a yi kowa ya san hadisa ta iski da ta faru da al'amura suka yi tsami haka annabi ya zo yana ta neman shawara ya za a yi ya kira sai na aje shawara da shi ya za a yi ya kira har da baiwa ma sai da annabi ya kira ta yana neman shawara ta ya za a yi to wa'annan su ne wato takaitattun yan kalmomi da nake so in dan yi shimfiɗa da su haka yanzu zan aturuku lakum majali zan bar fagen yanzu ga ɗan uwa malam sani alkanawi yawa mutane barka da zuwa wannan gari kuma wani ƙuli lakum da rashin da zukum tarhiban eh, muna muku a zaka na marar ne da barka da zuwa wannan gari na kaduna malam kanawi da ka zo lafiya kuma allah ya mai da lafiya yadda kake kokari wajen kai mudafa'a ga sunan manzon Allah sanda kake da dama muna roƙon maka Allah malam ka nauyi kare mutuncin ka sanda baka da dama dan sake sunayensa sanan Allah ya azurta ka da ikhlasi akan dukkan abubuwan da kake Allah ka sa na Allah ne kai babu lawa a ciki haka bismillah الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم ina muku fatan alkhairi kamar yadda kuka gani jami'a babban malamina wanda gaskiya tun sanda nake kan hanya da kuma sanda na karaso wannan gari ne tare a tsarka nake ta shauƙin na da malam wanda gaskiya ba na so na yi malam a gabansa ba na so yi malam a gabansa amma hakikatin gaskiya ina son malam wannan kawai shi ne abin da nake cewa da malam wallahi ni dai ban taba haɗuwa da wani malami na sunna wanda na tasirantu da shi ya koyar da ni abubuwa na ilimai da kuma abubuwa na zamantakewa na rayuwa irin mana wannan kuma ba ni kaɗai ba idan yan uwa ba su manta ba kuma suna bidiyon ma da sarki zaki za su ga akwai sanda da abubuwan suka cika sarki zaki shi kansa ya yi wannan ya yi Ya ce haɗu da malam ya tasirantu da malam malam ya sa abubuwa da yawa sun canja haka ake so mutum ya zamo a cikin al'umma a matsayinka na malam duk abubuwan da malam ya karanto wannan nasiya gari nake malam ya yake wa kuma alhamdulillah malam yana kamantawa da ni bisa da Allah madaukakin sarki ya kamanta alkhairi duk da cewa na ji malam yana Eh, wannan ambatar babban malamin malam munaka allah madaukakin sarki ne wa rayuwa albarka malam ya ce da malam ya tasirantu ko kuma mun tasirantu da malam wannan ke nunawa cewa sai malam inda ya fito malamansa alhamdulillah tabbas sun yi wa malam tarbiya tarbiya na ilimi kuma malam ya yi mana tarbiya tarbiya ta ilimi daga cikin abubuwan da malam ya tattauna a kai musamman dangane da ilimi da kuma abubuwan da ilimi ke amfanarwa shi ne yana haifar da tsoron Allah lokacin da malam yake gaya min wannan ne tunani duk lokacin da muka yi waya da malam haka kuma shauran ɗan wannan saura wa'anda muke tare da su suke faɗi malam kullum nasiha yake mana haka kuma yanzu na zo ziyara malam ma sai yake wannan dai ba zan sha komai a kai ba zai iya karatu a gaban su malam ba in dai malam yana zo wanda ɗazuma ku yi haƙuri haka kuka ji saboda malam mutum ne wanda Allah ya azurta shi da kwarjini da haiba kuma in dai ka zauna a gaban malam wallahi dole ka tsaro komai inda ka je kai karatu ka inda ka zauna dole ka faru ɗazu malam ya gabatar da karatu wanda ga littafi a hannuna malam yana karantowa wallahi yadda nake ji a raina ina ma a ce ɗan kaduna ne ne wanda inda a ce har muka tawo a mota abin da nake faɗi kenan inda a ce ɗan kaduna ne duk inda malam ya saka fasa ina bin a baya kuma ba karatun da zai wuce ni kawai sai zai kuma malam addu'a yadda malam ke jajircewa gurin taimakon addini da karantar da addini da fahimtar da jama'a Allah madaukakin sarki ka saka masa gidan aljanna Allah madaukakin sarki ka sanya albarka a cikin zuriyarsa da rayuwarsa Allah ka rika masa a bayansa Allah kuma kai masa tukunci da gidan aljanna Allah ya saka da alkhairi shi kawai abin da zan cewa amma dai ina son ba gaskiya assalamu alaikum a ah, ai malam in dai kuna nan la yubta wa malikum a ah, yan uwa masu saurare kamar yadda kuka ji shi uwa malam Kanawi ya faɗa ba dogon karatu za mu yi ba a matsayin sana baƙonmu. mu kuma gashi nan muna karantawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cewa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfahu wanda yi imani da Allah da ranar lahira ya girmama bakonsa sannan yana cikin abin da Allah ya zargi wa'intan mutanen da shi a suratul kafi cewa a sanda annabi Musa ya tashi ya shiga da shi da Khidr فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما wannan kin karɓarsu da suka a matsayin baƙi su ciyar da su su girmama su aibu ne amma shi kaga annabi ibrahim da Allah ya ce hal ataka hadithu dhayf ibrahim al-mukramina ai kaga da suka zo saboda karramawa da yake yana da abin nan bai zauna ba gasasshen sa ya sa aka je aka kawo musu saboda takrimi na girmama ainihin bako shi bahaushe da ya tashi ma cewa bakonka annabinka ko kuwa eh Allah ka ji kan wani mawaƙin Hausa Sani Sabulu da yake cewa a bar fushi da bako bako dan tafiya ne Allah biyo shi dan ya zauna a gari ba yace in ka rike shi gobe ya tashi idan ka fushi da shi gobe ya tashi sai wata rana to wannan shi ne da aka a matsayin malam kanawi na bakonmu dole ne mu karrama shi mu kuma girmama shi da mutane su san cewa lallai ya shigo wannan garin ziyara sannan a san cewa a sunan nan ɗaya kuma yana gode ma Allah da ni ba wani ahadin sunna da nake da matsala da shi ni dai yawa sai dai in kai kake da matsala da ni wannan kai ta shafa kai ta shafa amma ni a cewa ga wani ahalus sunna ne ko a ina yake ko kuwa sawa'un kana izala a ne ko kana izala bi ko kana wasu salabiya ne ko me a'a in dai kai ahalus sunna ne ba abin da ya dame ni a ce wai ni ina da matsala da kai in dai kai kana da matsala da ni to nan kai ta shafa amma ce wai ina kwana da kai in tashi ta babu wannan mutumin gaskiya saboda haka malam kanawi muna godiya Allah madaukakin sarki ya saka maka da ainihin wato alheri da wannan ziyara kuma yadda ka shigo garin Kaduna lafiya Allah ya mayar da kai Kano lafiya daga Kano kuma Allah ya mayar da kai Lagos lafiya Allah ya kara maka imani abinda nake so rufe da shi na ƙarshe shine tunatarwar da zan yi cewa kamar yadda 'yan uwa suka sani yau mana ashirin da shi daga wata kuma kamar yadda na faɗa na ce akwai ɗan uwa malam musa yola kwana biyu mun ɗan zira ido gaskiya ba mu ji motsin shi malam musa yola ba so da allah duk wanda iji mana labarinsa ko lafiya yake ko me ya faru e yana lagos ne to da allah ya kokari shi kanshi in ya ji saƙonmu ya sanar da mu da allah mun kwana biyu wannan kuma yana cikin yan yankuwantaka ta musulunci sannan jiya na faɗa na ce akwai wani a jabir akwai wani ƙarashin suna kecg na gane abin da yake nufi sunan wani gari ne cikin jihar Neja ba na so in fara a wannan dan uwa na yi la'akari da kusan duk ranar duniya sai ya saka naira dubu ɗaya a kan dubu na ma'asasa wani lokaci so biyu ma yake sakawa ya saka da safe ya saka da yamma ko da mu ba mu san shi ba to rabbul izzati wal jabaruti ya san shi kuma Allah ya sa dan shi yake yin aiki jama'a Allah madaukakin sarki ya gama magana ya ce man amila salihan falinasi akwai wasu yara da suka zo nan kwanan nan guda biyu marayu ne dukansu kowace gida suke zaune kwakwasi ɗayan suna zaune a nan ɗayan suna zaune a nan wannan ya da kanwa ne wannan ma ya da kanwa kowace a cikinsu iyayen sun mutu ba uba ba uba ba kuma wanda zai rike su so saboda haka akwai shirin da muka yi musu karkashin mu'assasa lokacin da suke ganin cewa abu ne da ba su taɓa tunanin akwai wani mahaluki da zai iya musu haka a duniya ba nake musu kasu da na ce musu wallahi wannan aikin da suke ganin an yi na ce musu wallahi ba su nawa ba na nawa dan Allah ne ya ce man amila salihan falinasi duk wanda ya aikin kwarai to kan yawa malam kana yi abin da ko kana karanta na addini wallahi kan sai yake wa ni ma na nake wa to daga lokacin da ka dauki addini cewa duk abin da kai kanka kake wa akwai randa abin zai maka amfani tun daga duniya kafin ka je lahira to ka huta amma ka ɗauka wani kakewa ba kan karkiya shi kenan ka samu matsala saboda haka a wanda suka yadda su ma aikin da muke na addini suke ba da gudunmawa kansu suke wa akwai da abin zai musu amfani tun daga duniya daga duniya bisa ga ka'ida na wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifuhu duk abin da kuka ɗauka kuka bayar na wani abu to Allah zai ninninka shi da yace man dallazi yuqridu Allah qardan hasanan fa yudha'ifahu wannan yana babin mubalaga ne Allah zai ninninka shi bisa ga ka'ida na masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habba kaga ka bada shuka kwaya daya zangarniya bakwai ki fito daga nan sai ya'ya kwaya ɗari bakwai Allah ya ce yana ninninkawa ga wanda ya ga dama sama da hakan to ikhlafin tun daga duniya ne Allah ya kun baka taba ganin wani mutum yana da dukiya ba dan aikin alheri Allah ya lalata dukiya a balma hasali abin da ke lalata dukiyar shine rashin aikin alheri sau da haka duk wanda ya yadda zai ba da gudunmawarsa sufuli sufuli biyu bakwai uku uku ɗaya takwas ɗaya ɗaya a biyu tara ɗaya takwas sufuli sufuli biyu bakwai uku uku biyu tara ɗaya takwas idan ana bukatun da abin da ya shafi da a wannan cikin gida da waje ko ana so a ba da gudunmawa ko ana da wasu shawarwari da za a ba tafiyar akwai nambobi kamar haka daga gaban akwai plus biyu hudu daya sufuli bakwai sufuli shida takwas daya wato sufuli hudu wannan namban wayan malam muhammadu buzu ne sannan daga kasar mali akwai wato plus biyu biyu uku bakwai hudu hudu uku daya takwas daya biyu wannan namban wayan malam attahir duka sannan daga kasar kamaru akwai ainihin wato shida biyar sifili bakwai a takwas tara bakwai shida tara shida sifili wannan lambar wayan malam a barra malam haruna ladi sannan daga kasar togo akwai biyu tara biyu a tara biyu bakwai biyu bakwai biyu uku sufuri sannan daga kasar benin akwai tara bakwai tara takwas tara biyu sufuri shida sannan daga ghana akwai biyu hudu hudu guda uku sai tara uku sai bakwai biyar hudu sannan daga kasar ainihin wato a nijar akwai tara shida tara bakwai uku sufuri shida shida mutanen Nijar muna roƙon Allah wannan zaɓe da iragi Allah ya sa a yi lafiya a gama lafiya sannan Allah ya zaɓen muku shugabannin da za su zama muku alheri ba abin da ku kuke zaɓen wa ainihin wato kanku ba haka wannan makaranta tana wa mutanen Nijar fatan alheri Allah ya sa a gama zaɓe lafiya sannan daga nan Najeriya akwai sifili takwas sifili uku bakwai takwas uku tara hudu biyar sifili sannan akwai sufuli takwas sufuli shida bakwai a shida biyar bakwai ɗaya takwas shida sai bakwai sufuli sannan akwai sufuli takwas sufuli uku sufuli tara biyar bakwai a tara sufuli takwas sufuli uku sufuli tara bakwai biyar biyu tara biyu sannan akwai sufuli takwas sufuli biyu uku biyu takwas takwas sufuli shida tara wannan su ne muna roƙon Allah ta'ala Allah ya saka mu kowa da alheri ba karatu za mu bai wa uwa bari sai gobe wa bi hadzal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdik wa ba mai muke da shi ne ma a idi sha mamiya ko to wannan mutumin wannan zindikin mulhidin nan kwana biyu na dan daga mai kafa ya kamata mu wari halka wadda zai zama to da rana da lokaci wanda duk karatu ne kai wanda zai zama turu duk ne a kan shi audu jabbeli wanda tun da mun fahimci raddin mu lallai yana tayan musu da kura to haka za mu kuma mu ci gaba da tayar da kura na ji wani tahaddi da a kan wani hadisi da ke cikin buhari ya ce inda wanda ya isa maganan da al'imam abu Hira aka kawo cikin hadisi maganan ya shimfaɗa mayafi din ya ce inda wanda ya isa ya ce da farare da baƙaƙe da jajaye da wankan karfasan duk ba wanda ya isa wannan ba maganan fa sattu na miratan laisa alayya saubun kairuha wannan jimlar ce yake cewa inda wanda ya sani kuma na san daga ƙarshe abin da yake so ya faɗa zagin annabi yake so ya kamar yadda ya saba a hadisin shine karatun da yake so ya fito wa mutane da shi dan baka isa ba ka ce akwai wata baiwa ta ilimi da Allah yi maka wanda bai taba wani ɗan adam ba kafin kai in dai ilimi ne duk abin da zai faɗa wani ya taba faɗarsa kafin shi ko ba ko kuwa to ka zo ka cika baki ka ce da fararen da bakakin inda za a gane cewa mutum malamin hadisi ne ko ba shi ne kuma zan zo zan faɗa zan yi karatu kan hadisin kuma zan ce a jira ka duk abin da kai kuma ka faɗa sai ka gama sai mu ce to ga kuma kai inda ka dauko kai ma haka za mu faɗa maka yanzu mafi yawanci ga wannan littafin kaga na jamalul sunna kaga littafin nan tajridul bukhari wa muslimin al ahadith allati la tulzim walla mafi yawancin abubuwan da yake dakkuwa mafi yawanci daga wannan littafin na jamalul banna ne yake zuwa yake dauka ya dauka ko karatu ne ya wai wani bahasi yake wani ta haƙiƙi yake yi bai san ku ba abin da ya karanta ba inda ta dilisi da rafa rafa duk matsalar da aka bashi amsa sai ya hudu sai daina magana kanta to zan dawo kan kafanin za mu kassace halka wacce zai zama tolar kawai za ta dinga a kanka Allah ya sa mu dace wa bi hadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh